بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kamar da kuke gani wannan masallaci da yanzu ake dab da shiga sallar magriba sunansa masallacin kuba wannan masallaci shine masallacin da ya sha kirari a cikin alkur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ta cewa kansa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqa an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an wallahu yuhibbul mutahhirin masallaci ne da Allah cikin alkur'ani ya ce ta dama tun ranar farko an gina shi akan tsoron Allah a cikinsa akwai mutane waɗanda suke masu son yin tsarki Allah yana son masu tsarkakuwa da kuma yin tsarki bayan Allah yadda wannan masallaci yake a nan ne unguwar Bano amr bin auf take a da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da kuke gani ta wannan yanki wannan guri nan ne gidajen kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da kuka sani cewa mahaifiyar manzon Allah nana Amina bintu Wahbin yar asalin garin Madina ne a nan ne mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ya kuma kai ta maka dan zaman aure lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga makka zuwa madina da wannan guri ba a kirga shi a matsayin cikin garin madina ana kirga shi wani gari ne na daban to da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai da ya da zango ya yi kwana goma sha hudu a wannan guri gabanin ya karisa zuwa cikin garin madina wannan ya saka manzon allah sallallahu alaihi wasallama duk da ya koma cikin garin madina da zama baki daya lokaci bayan lokaci a wata ruwaya duk asabar annabi sallallahu kan tako daga garin madina ya zo wannan masallaci ya yi eh, sallah raka'a biyu ba ta farilla ba kuma manzon Allah sallallahu cewa a hadisi eh, dukkan mutumin da ya taso daga gidansa yana mai alwala ba inda ya nufata in ba wannan guri ba don ya yi sallah raka'a biyu za a rubuta masa ladan kamar ya yi umra cikin hadisi manzon Allah sallallahu ingantacce nagartacce ya faɗa haka wannan ne ya saka duk mutumin da ya zo garin madina ke so ya zo wannan masallaci don ya ribaci wannan lada da ba a samun irinsa sai a wannan guri wannan shine masallacin kuba masallacin da ya sha kirari a cikin alkur'ani mai girma a ruwayan bukhari kisar nan ma da alkur'ani ya ambaci zancen cewa an juya wa manzon Allah zuwa ga alƙiblar da yake so da da ke kallon masallacin kudus daga baya koma kallon masallacin haram kamar da ku sani cewa an rawaito akwai wasu mutane da suka yi sallah ɗaya amma zuwa alƙibla biyu farko suna cikin sallah sai aka faɗa musu cewa ai an canji alƙibla sai suka juya zuwa ga sabuwar alƙibla abin da ke cikin ruwayan bukhari cewa wannan abin ya faru a wannan masallaci ne wannan masallaci kuma ga mu 'yan najeriya ba za mu wato rasa tuna shi da shahararren malamin musuluncin nan wanda yake da tasiri da'awa a najeriya da karantarwa da sunna ba za ta mantawa da shi ba wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa rasuwa a wannan shekara Sheikh Muhammad bin Abdullahi Zarban Al-Ghamidi ɗaya ne daga cikin limaman wannan masallaci a tsawon rayuwarsa ya yi shi a wannan masallaci na tsawon rayuwarsa har Allah maɗaukakin sarki ya kai shi eh, ya ɗauki kayansa zuwa gare shi alhazai da masu ziyara in suka zo garin madina sukan zo wannan masallaci don ribatar wannan dama suka zo don su yi sallah na fila a biyu a wannan masallaci akwai abubuwa da yawa a tarihin musulunci da ke alaka da wannan masallaci a zo mun wuce ta wani masallaci shi kuma masallacin da cewa ban gwada muku shi ba shine masallacin da aka fara yin sallar juma'a a duniya za ka iya cewa wannan masallaci shi ne masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a ciki ko ya ma fara wato yin sallah a ciki a matsayin masallaci na san kusan cewa tsawon zaman da manzon Allah ya yi a garin makka manzon Allah sallama bai gina masallaci ba ba a ma samu gurin da ake taruwa a yi sallah ba sai dai wani lokaci manzon Allah kan yi sallah a ka'aba kun san abubuwan da suka faru da manzon Allah sakamakon sallah da yayi a bainar jama'a wannan ya saka shi shikenan aka ci gaba da yin sallar ma a ɓoye amma da isuwar manzon Allah wannan guri eh, kawunansa suka tare shi ya fara sallah a wannan masallaci kuma Allah ya wa wannan masallaci kirari a cikin alkur'ani alhazai kan zo wannan masallaci dan su ziyarce shi babu wani abin da aka rawaito na wani abin da ake karantawa na musamman ko wata addu'a da ake ta wani musamman bai wuce mutum ya zo ya kashe barakwatar idanunsa ya ga tarihin musulunci ba kuma ya samu abin da ake samu a wannan lada masu bibiyar mu a wannan shafi na suna tv anan zan tsaya sai in allah madaukakin sarki ya sa na guda muku wani guri kuma na daban wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barin kalato muku ya hauga mutane suna kokarin shiga don su yi